daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana التراب صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadaƙallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha biyar kilohertz sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro barkanmu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na mura jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran mashaba adam ya tare da ku a cikin wannan fitowar wacce ita ce zango na farko a wannan rana ta litin da fatan an tashi lafiya to abubuwan zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi labarun duniya sai shirin nan na kokun san sai mu kawo muku duniyar mu a yau sai mu karkare da shirin nan na kiwon lafiya da fatan za ku kasance tare da mu domin ji dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi. labarun duniya da farko ga kanunsu Sheikh Nayim Qasim Mahir Bulla ce babu dalilin ci gaba da zaman sojin mamaya a Lebanon. Karantacciyar ƙasar Isra'ila tana ci gaba da hana shigar da kayan agaji a Gaza. can demokradiyyar congo an shiga damuwa a birnin bukavu da yan tawaye suka kusa cikinsa domin wasu a ja zama domin ji cikakkun labarun sheikh na'im kasim na hezbollah ya ce babu dalilin ci gaba da zaman sojojin mamaya a labanan babban sakataren kungiyar ta hezbollah ta kasar labanan sheikh na'im kasim ya gabatar da jawabi da maraicen jiya lahadi inda ya taɓo muhimman batutuwa da suka shafi ƙasar ta labanan da kuma yammacin asiya sheikh na'im kasim ya ce wajibi ne 'yan sahiyoniya su janye sojojinsu daga kudancin ƙasar ta labanan domin babu wani dalili na ci gaba da zamansu sheikh na'im kasim ya bayyana ranar 23 ga watan nan na fabrairu ta jana'izar shahid said hassan nasallah da kuma shaida hashim safiuddin a matsayin ranar jaddada mubaya ga tafarkin da ya tafiyar da rayuwarsa a kansa da shine gwagwarmaya babban magatakarda ƙungiyar ta hezbollah da ya gabatar da jawabi ne na tunawa da jagororin hezbollah da suka gabata inda ya kira da al'ummar ƙasar da su fito domin halartar jana'izar shahid sayyid hassan nasrallah sheikh na'im qasim ya kuma ce ina yin kira ga al'ummarmu mu da su fito sosai domin halartar jana'izar shahidai sai da hassan nasrallah da kuma shahid sayyid hashim babban magatakardar ƙungiyar ta hezbollah ya bayyana cewa duk wanda yake son yin matsin lamba a kan hezbollah domin ya raunana ta to ya kwada sanin cewa ba zai sami nasarar yin haka ba dangane da batun hana jirgin saman iran sauka a filin saukar jiragen saman beirut saboda barazanar haramtaccen ƙasar isra'ila babban magatakardar ƙungiyar ta hezbollah ya kiraye gwamnatin ƙasar ta lebanon da ta sauya matsayar da ta ɗauka iran ta kiraye ƙasashen musulmi da su nuna cikakken goyon bayan su ga falasɗinu ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran abbas Arakcin ya yi kira ga ƙasashen larabawa da na musulmi da su nuna cikakken goyon bayansu ga al'ummar falasɗinu domin dakile makicin haɗin gwiwa tsakanin amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila na korar falasɗinawa daga gidajensu ministan harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran abbas arakci ya bayyana hakan ne dai a lokacin da ya gana da babban sakataren ƙungiyar ƙasashen larabawa na yankin tekun fasha a birnin muscat na ƙasar oman a jiya lahadi babban jami'in diflomasiyya na jamhuriyar musulunci ta idan ya kara da cewa ya zama wajibi a ji sauti ɗaya daga ƙasashen musulmi na nuna cikakken goyon baya ga al'ummar falasɗinu arakci wanda ya ishara da ganawa ta farko da aka yi a matakin ministocin ƙasashen ƙungiyar larabawan na yankin tekun fasha da kuma na iran ya jaddada muhimmancin ci gaba da tattaunawa domin samar da fahimtar juna tsakanin ɓangarorin biyu ministan na harkokin wajen iran din ya yi ba kasashen larabawa musamman ma dai na yankin tekun fasha dangane da matsayin da suka ɗauka na ƙin amincewa da shirin amurka da 'yan sahayoniya na kora inawa da ƙarfi daga gaza hakanan kuma ya yi tur da furuci na tsokana da ya fito daga bakin benjamin netanyahu na cewa saudiya ta baiwa inawa yankin da za su kafa ƙasarsu a cikinta a dakci dai ya je Oman ne domin halartar taron ƙungiyar ƙasashen da suke iyaka ko kuma a gabar tekun Indiya da shine karo na takwas. Taken taron da yi shine bunƙasa sabbin hanyoyin aiki tare a doron ruwa a tsakanin waɗannan ƙasashen. To kuna tare da Radio Hausa na muda Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke kamu kwaɗannan labarin kai tsaye daga nan birnin Tehran. haramtacciyar ƙasar isra'ila tana ci gaba da hana shigar da kayan agaji zuwa yankin gaza kwanaki talatin bayan tsagaita a wutar yakin gaza sojojin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila suna ci gaba da kai hare-hare a yankuna mabambanta na zirin bugu da ƙari sojojin na 'yan mamaya suna ci gaba da rushe gidajen falasinawa a cikin yankin yammacin kogin jordan ministan kuɗi na haramtacciyar ƙasar isra'ila bezra'il smotrach ya ce a kowace shekara za su rushe gidaje a yammacin kogin jordan fiye da waɗanda falasɗinawan suke ginawa wannan dai shine lokacin farko da haramtacciyar ƙasar isra'ilan ta dawo da siyasar rusau a yammacin kogin jordan tun a shekara ta 1967 wannan matakin na haramtacciyar ƙasar ta yahudawa yana zuwa ne a daidai lokacin da sakataren harkokin wajen amurka marco rubio yake ziyara a tel aviv kuma a lokacin da amurkan ta baiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila bama bamai masu karfi na mk-84 har guda 1,800 a can jamhuriyar demokuraɗiyar congo an shiga damuwa a birnin bukavu da 'yan tawaye suka kwace iko da filin saukar jiragen samansa kuma suka kutsa ciki rahotanni da suke fitowa daga bukavu sun fara ambatacewa cewa 'yan tawayen ƙungiyoyin m23 da kuma afc sun kwace iko da filin saukar jiragen sama na kabumu wanda yake da tazarar kilomita 45 daga cikin birnin mutane sun cewa zirga-zirga a kan titunan birnin na bukabu saboda rashin tabbacin abin da zai biyo mafi yawancin 'yan siyasa a birnin sun buya saboda karatowar 'yan tawaye a cikinsa. sai dai kuma daga baya wasu rahotannin sun da cewa tuni 'yan tawayen ma sun shiga cikin birnin na bukabu a jiya lahadi bukabu dai shine birni na biyu mai girma da 'yan tawayen suka kama daga farkon watan janairu zuwa yanzu bayan da suka fara kama birnin goma sojojin demokradiyyar congo da ƙawayensu na ƙasar burundi sun janye daga cikin barukokin birnin tun ranar juma'ar da ta gabata bayan da 'yan tawayen suka kwace iko da filin saukar jiragen sama a rakajin ƙarar karar bindiga da ake harbe-harbe a cikin birnin da kuma wasan da aka yi a ɗakunan ajiya na abinci na hukumar abinci ta duniya wfp kutsawar da ƙungiyoyin 'yan tawayen suka yi a cikin birnin dai ya haddasa fargaba akan yiwuwar barkewar yaƙi a cikin wannan yankin ƙasar labarin duniya kenan. To yanzu sai ga zama domin ajiye sauran shirye-shiryen da muke da su da suka hada da shirin na kokon san duniyar mu a yau sai kuma kiwon lafiya da kuma da su ne muke bankwana, da ku a yi sauraro lafiya. kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin 17 ga watan Fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 18 ga watan Sha'aban na shekara 1446 Hijira kamariya. Masu saurare kwa kusan cewa shekaru 36 da suka gabata a rana irin ta yau wato 17 ga watan Fabrairun shekara ta 1989 kasashen larabawa guda biyar suka kafa wata kungiya mai suna kungiyar tattalin arzikin kasashen yankin magrib a kasar morocco kasashen kungiyar dai sun hada da libya algeria murtaniya morocco da kuma tunisia manufar kungiyar dai sun hada da tallafa wa juna da kuma aiki tare domin rage dogaro da kasashen yamma a bangaren rayu siyasa da tattalin arziki da kuma ci gaban su sai da kuma sabanin siyasa da sakunno kai a tsakanin waɗannan kasashe ya sa lamarin bai ɗore ba domin kuwa batutuwa waɗanda suka shafi sabani tsakanin algeria da morocco akan batun yankin yammacin sahara na ɗaya daga cikin abubuwan da suka hana wannan kungiya ci gaba da ɗorewa masu saurare ko kusan cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya wasu daga cikin mutanen ƙasar libya suka fara yunkurin kifar da gwamnatin mu'amar gazafi kafin haka dai irin wannan bore ya fara ne a ƙasar tunisia inda mutanen ƙasar suka yi wa tsohon shugaban ƙasar zainal abidin bin ali bore daga wannan lokacin ne kuma ƙasar masar suka tilasta wa tsohon shugaban kasar hussein mubarak yin murabus daga kan mukaminsa a lokacin wasu daga cikin mutanen kasar libya suka fara nasu boran ga mu'ammar gaddafi wanda ya share shekaru kimanin arba'in akan kujerar shugabancin kasar libya tare da taimakon kasashen yammacin duniya da kuma kungiyar tsaro ta nato masu bore suka kashe gaddafi sannan kuma suka binne gawarsa a cikin dare a wani wuri wanda ba a sani ba tun daga wancan lokacin ne da kuma kasar libya ta shiga cikin dambarwa ta siyasa har inda yau take masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu goma sha ɗaya mutanen ƙasar bahrain suka fara yunkurin neman haƙƙinsu na neman adama da su a cikin harkokin tafiyar da ƙasar su da kuma mutunta haƙƙin 'yan shi'a waɗanda su ne mafi rinjaye a ƙasar amma jami'an tsaron masarautar dangin al khalifa suka yi daren mikiya akan masu neman haƙƙoƙinsu waɗanda suka yi zaman dirshan a dandalin lu'ulu'u a birnin manama a babban birnin ƙasar ta bahrain tun daga lokacin da ya har zuwa yanzu mutanen ƙasar bahrain suna ci gaba da dagewa akan matsayinsu na neman haƙƙoƙinsu wanda aka haramta musu a matsayinsu na 'yan ƙasa duk wani sha dai masarautar ƙasar ta bahrain tare da taimakon saudiya da kuma su ƙasashen turai musamman ma burtaniya sun yi amfani da ƙarfi wajen murkushe al'umma amma har yanzu al'ummar ƙasar bahrain dai suna bin salo ne na zaman lafiya ba tare da yin amfani da makami ko ta hanya makamancin haka domin neman haƙƙoƙinsu ba. masu saurare ko kun san cewa shekaru tarar sa gabata a rana irin ta yau goma sha bakwai ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da goma sha shida muhammad hussein haikal fitaccen ɗan jarida kuma haziki ya rasu an haifi muhammad hassanin haikal ranar 23 ga watan satumban shekara ta 1923 a ƙauyen busas wanda ke cikin lardin kalubiya ƙasar masar ya kasance babban editan jaridar al-ahram ta ƙasar masar na tsawon shekaru 17 haikal shine babban editan jaridar al-ahram daga shekara ta 1957 har zuwa lokacin da anwar sadat ya sallame shi a shekara ta 1974 shine wanda ya kafa shahararriyar cibiyar nazarin siyasa da dabaru ta al'ahram shekara ta 1968 wadda kuma ita ce makaranta ta aikin jarida ta farko da kuma rubuce-rubuce na siyasa da nazarin bututuwa da suka shafi siyasa da kuma rikice-rikice shine wanda bai wa shugaban kasar masar na lokacin jamal nasir shawara domin ya ba da umarnin mayar da mashigar ruwa ta suwis ta zama mallakin kasa dangane da mallakar tsibiran kasar iran guda uku kuwa marubucin ya ce rikicin da ake tsakanin haɗaɗɗe daular larabawa da iran akan mallakar waɗannan tsibirai guda uku na ƙasar iran an ƙirƙiri wannan rikici da ta takaddama ne kawai sannan kuma haɗaɗɗe daular laraba ta sanya kanta a cikin wannan rigima maras tushe ya rasu a ranar irin ta yau goma sha bakwai ga watan fabrairun shekara ta 2016 bayan fama da rashin lafiya da ƙarshe masu saurare ko san cewa shekaru 216 da suka gabata a rana irin ta yau kuma 17 ga watan fabrairun shekara ta 1809 aka kawo ƙarshen yakin zaragoza wanda aka zubar da jini mai yawa tsakanin sojin faransa da na spain wanda ya kare tare da samun nasarar faransa da kuma mamayar birnin zaragoza wanda ke gabashin ƙasar spain an fara yakin ne a ranar 15 ga watan nuwamba na shekara ta 1808 tare da mamayar da sojojin napoleon suka fara yi a yankin kuma ya fuskanci turjiya mai tsanani daga mutanen spain da kuma sojojin kasar a yakin zaragoza bangarorin guda biyu dai sun nuna rashin imani da rashin tausayi akan junansu don haka ne kuma adadin waɗanda suka rasa rayukansu ya yawa duk sha dai kasar faransa ta mamaye yankin na kasar spain amma shekara ta da sha biyu ta samu 'yantar da yankin bayan da napoleon ya za da baya daga kasar rasha sakamakon kashin da ya sha a hannun dakar rasha daga nan ne kuma spain ta sake dawo da yankunanta daga hannun faransa wanda ta mamaye mata su a lokutan baya mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka mu kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shin da har kullum da yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa. Tare da bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban. a yau shirin namu da dar Allah zai dubi ne dangane da irin matakan da shugaban kasar amurka donald trump ya fara ɗauka ne a kan batutuwa da suka shafi yakin gaza da kuma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimmawa a tsakanin isra'ila da kuma ƙungiyar gwagwarmaya musamman ma dai ƙungiyar hamas kan batun sakin fursunoni da kuma yadda ake aiwatar da wannan yarjejeniya da kuma matsayar gwamnatin amurka akan hakan baya ga kuma wasu daga cikin abubuwan da suka biyo bayan cimma wannan yarjejeniya shine matsayar da trump ya ɗauka na batun fitar da al'ummar yankin zirin gaza daga yankin baki ɗaya tare da mai da su wasu daga cikin kasashen larabawa musamman ma jordan da kuma masar lamarin da yake ci gaba da fuskantar kakkausar suka daga sassa daban-daban na duniya da kuma irin matakan da trump ɗin yake ɗauka ido rufe na bayar da kariya ga isra'ila har ma da ɗaukan matakai na kakaba takunkumai akan babban mai shigar da kara na kotun manyan laifuka ta duniya da kuma ƙasar afirka ta kudu da waɗanda suke da alaka da batun shigar da karar wannan da shine abin da shirin zai dubi akan sa da yardar Allah da fatan masu saurare za a bi mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. tun bayan da shugaban kasar amurka donald trump ya sanar da cewa dole ne al'ummar yanki zirin gaza su fice daga yankin baki daya da kuma mayar da su zuwa wasu kasashe musamman kasashen masar da kuma jordan domin tsugunar da su wanda hakan a cewarsa zai ba da damar gyara yankin zirin gaza da mayar da shi wani wuri na shakatawa wanda zai jawo hankalin masu yawon bude ido a duniya da kuma hakan zai ba shi damar zuba jari domin gina manya-manyan otal-otal wanda za a mayar da shi wurin shakatawa na duniya tare da bayar da kyakkyawar rayuwa ga falasinawa a yankunan da aka tsugunar da su a cikin masar da jordan da kuma kasar saudiya da ma wasu daga cikin kasashen larabawa da ya ce za su iya daukar bakuncin al'ummar yankin zirin Gaza to wani lamari dai ya fuskanci kakkausar suka daga bangarori daban-daban da hakan ya hada har daga su kansu kasashen larabawan da kuma kasashen nahiyar turai da ma wasu kasashe na yankin asiya da latin amurka da afirka wani sabon bincike ya gano cewa kashi 64 cikin 100 na al'ummar amurka suna adawa da shirin shugaban kasar amurkan na mai yankin zirin gaza da aka yi wa ƙawanya tare da sauya shi zuwa wani wuri na yawon shakatawa sannan kuma mafi yawan waɗanda aka ji ra'ayinsu daga cikin amurkawan a wannan bincike ya bayyana cewa suna adawa da shirin na donald trump inda kashi 47 cikin 100 suka ce suna matukar adawa da wannan shiri kai tsaye yayin da kashi 17 cikin 100 ne kawai suka ce suna dan adawa da shirin kamar yadda binciken ya nuna da kuma cibiyar bincike ta data for progress ce ta gudanar da shi kuma ta bayyana sakamakon daga cikin 'yan jam'iyyar democrat wanda aka je ra'ayinsu kashi 85 cikin 100 sun yi watsi da wannan ra'ayi na donald trump yayin da kashi 43 cikin 100 na 'yan jam'iyyar republican ta donald trump ɗin da ke mulki a amurka suke adawa da shirin a hannu guda kuma kashi 46 na 'yan republican ɗin suna nuna goyon bayan shirin kai tsaye ƙuri'ar ra'ayin jama'an wadda a gudanar a amurka wadda ta yi nazari akan mutane kimanin biyu a faɗin ƙasar ta nuna cewa irin wannan shiri zai kunshi kurar akalla falasɗinawa miliyan 1,800 da dubu da yanzu suke zaune a yankin zirin gazan zuwa ƙasashe makwabta mafi yawan mutanen suna adawa da wannan tsari na amurka da kuma yadda take ƙoƙarin tilasta ikonta akan wannan yanki da kuma kurar al'ummar falasɗin da kasarsu kamar yadda data for progress ta faɗa a cikin binciken nata shawarar donald trump takwarar palestinawa wadda palestinawan da sauran kasashen larabawa da mani musulmi suka yi watsi da ita tana zuwa ne a daidai lokacin da yarjejeniyar suka da buɗe wuta ta fara aiki a yankin zirin gaza tun daga ranar goma sha tara ga watan janairu da kuma dakatar da kisan gilla wanda isra'ila take yi na tsawon watanni goma sha biyar a jere wanda ya sanadin mutuwar falastinawa sama da dubu da takwas tare da mayar da yankin tamkar kufai wanda dan adam ya taɓa rayuwa a cikinsa isra'ila ta ci gaba da killace yankin zirin gaza na tsawon shekaru tare da mayar da yankin wani buɗaɗɗen kurkuku mafi girma a duniya a lokacin kisan kyashin da isra'ila ta yi a yankin ta raba kusan ɗaukacin al'ummar yankin baki ɗaya daga muhallansu lamarin da ya haifar da karancin kayayyakin masarufi karancin abinci karancin ruwan sha karancin magunguna da wutar lantarki da sauran abubuwa na buƙatar rayuwar al'umma to bai ga wannan mataki na donald trump din dangane da batun sha'anin gaza da kuma koran mutanen yankin daga yankin so trump din ya ɗauki wani mataki wanda ya aiwatar da shi a aikace shine na shiga kafar wando ɗaya da dukkanin waɗanda suka nuna adawa da irin waɗannan matakai da isra'ila take ɗauka na kisan kiyashi kan al'ummar yankin zirin gaza a kan gaba akwai kotun ƙasa da ƙasa ta hukunta manyan laifuka wadda ta yi allah wadai da abin da isra'ilan take yi har ma da fitar da hukunci na kamo firaministan haramtattar kasar isra'ilan benjamin netanyahu da kuma tsohon ministan tsaron isra'ilan wanda dukkaninsu aka tuhume su da ayyuka na kisan biladama a yankin zirin gaza wanda kuma kotun manyan laifukan duniya ta tabbatar da haka to sai kuma kasar afirka ta kudu wadda ita ma ta shiga cikin sahun waɗanda donald trump ya ɗauki irin waɗannan matakai akan su na kakaba musu takunkumai dangane da matakin da suka dauka na kalubalantar siyasar isra'ila na kisan kiyashi a yankin zirin gaza musamman ma dai gwamnatin afirka ta kudu wadda ita ce ta shigar da kara akan isra'ila a kotun manyan laifukan ta duniya wanda hakan ya sa shugabannin jam'iyyun siyasa masu adawa da juna afirka ta kudu din suka nuna haɗin kai da kuma babu sani babu sabo wajen haɗewa da dunkulewa da zama tsintsiya ɗaya maɗorin ki ɗaya wajen fuskantar wannan barazana ta donald trump ce kuwa har da wasu daga cikin jam'iyyu waɗanda suke nuna tsananin adawa ga gwamnatin ƙasar dakatar da taimakon da donald trump ya barazana cewa zai yi ga ƙasar afirka ta kudu wannan ya zo ne a daidai lokacin da ƙasar take ci gaba da ɗaukar wasu matakai na ƙalubalantar irin waɗannan matakai waɗanda ka iya jawo gibi dangane da irin taimakon da amurkan take bayarwa wanda kuma ta tabbatar da cewa babu gudu babu ja da baya ko da amurka ta ɗauki wannan mataki na kakaba mata takunkumi wannan kuma na zuwa ne sakamakon takaddama da ke tsakanin kasashen biyu na amurka da afirka ta kudu a cikin 'yan shekarun nan ciki har da batun yakin isra'ila a gaza da kuma yakin rasha da ukraine da kuma rawar da afirka ta kudu take takawa a cikin kungiyar brics da kuma g20 sai da kuma rikicin gonaki da filaye ne ya fi zama mashahuri a kasar afirka ta kudu kwararru dai suna bayyana cewa afirka ta kudu ana kallon dakatar da kudade da trump ya yi a matsayin umarni na tsoma baki akan harkoki da suka shafi al'amura na cikin gidansu da kuma 'yancinsu wanda hakan bai da wata alaka da ƙasar amurka idan aka zo akan batun kare mutuncin ƙasa duk muna haɗe kawunan mu haɗe suke muna da bambance-bambance tabbas wanda kuma hakan yana iya zama akan gonaki ko launin fata ko abin da ya kama da haka da dai sauran abubuwa amma idan akan batun ƙasa ne kundin tsarin mulki da demokuraɗiyya muna haɗe junanmu babu abin da zai raba mu muna ƙarƙashin tuta guda ɗaya ta ƙasar afirka ta kudu in ji farfesa david munayi darakta na jami'ar johannesburg kamar yadda ya shaidawa manema labarai batun filaye wani batu ne wanda yake da zafi kuma ɗaukar hankula a ƙasar afirka ta kudu inda mafi yawan gonaki da filayen da jama'a suke mallaka yana hannun fararen fata ne 'yan tsadaru. sama da shekaru talatin bayan kawo ƙarshen mulkin warin launin fata a ƙasar a makon da ya gabata da aka sanar da umarnin donald trump inda fadar white house ta ambato sabuwar dokar ƙasar amurka wadda ta take cewa gwamnatin sirar mafosa tana ƙwace gonaki na fararen fata. shugaba sauran wafasa na Afirka ta kudu dai ya musanta wannan ikirari na gwamnatin Donald Trump sannan kuma ya ce babu ja da baya dangane da sabuwar doka. Pretoria tana da dagewa akan sabuwar dokar wanda kuma tabbas ba batu ne na kwashe gonaki ba tana da matukar mahimmanci a tabbatar da cewa jama'a sun samu adalci sannan kuma kowa ya mallaki haƙƙinsa a matsayinsa na ɗan ƙasa ta hanyar adalci gwamnatin ta soki gangami wanda ta bayyana cewa magana ce ta farfaganda wanda kuma ya saba mu duka ramaphosa ya samu goyon bayan jam'iyyun manyan 'yan adawa na ƙasar afirka ta kudu da hakan ya haɗa har da tsohon shugaban kasa jacob zuma da kuma babban ɗan adawar ƙasar wato julius malema a kan sauyin mallakar gonaki da kuma filaye a majalisar dokoki a wannan makon jam'iyyar zuma ta afirka ta kudu din wato mk ta zargi trump da yada kararraki da ikirari na zaluntar manoma fararen fata a afirka ta kudu inda jam'iyyar ta ce babu gaskiya a cikin wannan ikirari na donald trump jam'iyyar ta shigar da ƙara a gaban kotu tana kalubalantar afri forum wata kungiya wadda take samun ɗauki daga wasu daga cikin ƙasashe na fararen fata domin kare muradun fararen fata a ƙasar afirka ta kudu tana mai cewa ƙungiyar tana da alaƙa da amurka da kuma wasu daga cikin kasashe waɗanda suke son kawo cikas ga kasar afirka ta kudu domin kalubalantar wannan doka jam'iyyar ta zargi kungiyar da cin amanar ƙasa zagon ƙasa a fannin tattalin arziki da cin zarafin 'yancin 'yan ƙasa har yanzu afri forum ba ta fito ta ce kome akan wannan shigar da ƙara da aka yi akan ta ba a nasa bangaren malima ya goyi bayan fosa bayan yadda ya ki baiwa amurka damar ta zalunci al'ummar afirka ta kudu amurka dai ta zalunci kasashe da yawa a baya-bayan nan tare da suka takunkumai a kansu sanadai yadda suke yin hannun riga da siyasarta da kuma keta haƙoƙi na bil'adama babu gaira babu sabar har ma da yin barazanar yaƙar wasu ƙasashen ta hanyar yin amfani da ƙarfi amma mu jama'a ne waɗanda suka bambanta da saura in ji malema mun yarda da kai shugaban ƙasa cewa bai kamata a zalunce mu ba muna zaune akan abubuwan da muka shinga sannan kuma tabbas ba za mu taɓa bari wani ya zo ɗora kansa a kanmu ba muna bin dimokuraɗiyya ne ba muna bin amurka ba amurka ba ta da haƙƙi a kan ƙasar afirka ta kudu sannan kuma ba za mu taɓa zama 'yan kore ko 'yan amshin shata na siyasar gwamnatin amurka ba in ji malima umarnin na donald trump dai ya haɗa da na taimakawa 'yan ƙasar afirka ta kudu fararen fata su zauna a ƙasar amurka a matsayin masu neman mafaka domin gujewa musgunawa in ji dokar ta donald trump waɗannan fararen fata 'yan afirka ta kudu dai sun fito ne daga tsatsan 'yan ƙasar holland manoma waɗanda suka je ƙasar tun karnuka da dama da su gabata da kuma mallake masu yankuna sun kai yawan kashe takwas cikin ɗari na jama'ar al'ummar afirka ta kudu waɗanda take da mutane da yawan su ya kai miliyan 63 kuma waɗannan suna da gasken fararen fata marasa rinjaye da ake lissafi da su a matsayin 'yan asalin ƙasa sai dai kuma waɗannan fararen fata sun nuna ƙin amincewa da buƙatar donald trump ya kai musu na zama a matsayinsu masu neman mafaka idan su goyi bayan dokar da ya kafa ta haramtawa afirka ta kudu karɓar taimako daga ƙasar amurkan ya kamata a fahimci cewa afirka ta kudu ƙasa ce mai alfahari wadda take tabbas ƙasa ce wadda ba a baya take ba a dukkanin fagage na siyasar ƙasa da ƙasa da ma matsayinta a duniya in ji manema maganar gaskiya duk waɗannan batutuwa da kuma surutai waɗanda ake ta yi akan afirka ta kudu su burutsu ne wanda ba su da wani tabbaci ba su ma da tushe balantana makama sannan kuma ya ce dukkanin fararen fata waɗanda suke da wakilai a majalisar dokokin afirka ta kudu sun tabbatar da cewa babu wani abu na nuna masu tsangwama ko nuna masu wariya akan al'amura da ya shafi harkokin siyasa ko tattalin arziki ko zamantakewa da ma da abin da ya shafi al'ummar ƙasa ya kamata su ɗauki matakai wanda za su ƙalubalanci donald trump da kuma wannan doka tasa wadda ya fitar saboda zalunci da kuma musgunawa al'ummar afirka ta kudu wanda kuma a cewar babban ɗan adawar ƙasar afirka ta kudu ɗin julius malema daukar irin waɗannan matakai da gwamnatin ƙasar amurka take yi babu abin da zai haifar illa ƙara zubar da mutuncinta da kuma bayyana ma duniya cewa ƙasa ce mai yin katsalandan a cikin harkokin da ba su shafe ta ba kuma tabbatar da cewa al'ummar ƙasar afirka ta kudu ba al'umma ce wadda za ta miƙa wuya ga 'yan mulkin mallaka ba jam'iyyar anc wadda take mulki a ƙasar afirka ta kudu ta rasa rinjaye a majalisar dokoki a karan farko tun bayan kawo ƙarshen mulkin farafata wanda ya kasance a cikin shekarar ta da da hudu wannan koma baya da jam'iyyar ta anc ta samu sakamako ne na matsaloli da ake ta fuskanta ta fuskacin tattalin arziki da kuma koma baya a bangaren na zamantakewa jam'iyyar da wadda ita ce ta biyu mafi girma a cikin ƙawancen ta shiga da ƙara a kotu tana ƙalubalantar wasu bangarori na dokar kwaskwarima ga kundin tsari na mallakar wurare da kuma ƙasa a cikin faɗin ƙasar afirka ta kudu to sai dai kuma jam'iyyar ba ta goyon bayan irin matakan da donald trump yake ɗauka musamman umarnin da ya ɗauka na dakatar da bayar da duk wani taimako na kuɗaɗe ga ƙasar afirka ta kudu bisa hujjar cewa ana kwashe gonakin fararen fata 'yan asalin ƙasar baya ga kuma jam'iyyar ta adawa ta tabbatar da cewa ba za ta taɓa zama 'yar amshin shata ko miƙa wuya ga manufofin amurka domin musgunawa al'ummar kasar afirka ta kudu da sunan yaƙi ko nuna adawa da salo na mulkin jam'iyya ta anc ba to dukkanin waɗannan dai sana daga cikin abubuwa waɗanda suke wakana wanda siyasar donald trump da ya fara aiwatarwa a halin yanzu take haifar da ce kuce a mataki na ƙasa da ƙasa wanda kuma tabbas ake ganin cewa makomar irin wannan siyasa ta donald trump ba makoma ce mai kyau ba domin kuwa ba za ta taɓa samun karɓuwa a mataki na duniya ba kamar yadda hatta a tsakanin amurkawa a cikin gida ba za su taɓa gamsuwa da irin wannan matsaya ta yin katsalandan a cikin harkokin kasashen duniya da donald trump ɗin yake yi a halin yanzu ba batun gaza da kuma batun al'ummar palestino mazauna yankin waɗanda donald trump yake ƙoƙarin kawar da su daga yankin su da kuma da su 'yan gudun hijira a wasu ƙasashen ƙetare da yake neman tsugunar da su abu ne wanda ya fuskanci kakkausar suka daga dukkanin bangare na duniya kuma tabbas ba abu ne wanda zai nasara a cikin sauki ba to jama'a masu saurare lokacin da muke da shi da yara suke mu a nan zamu jala zame wannan shirin sai a saduwa ta gaba da dar Allah za a ji mu dauke da wani jigon to amma kafin wani lokacin a kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da yau da kuma sake haduwa a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai mai da hankali ne kan cutar farfadiya ko epilepsy wata cuta da kan shafi kwakwalwar mutum wace waɗanda suka jahilce ta ke danganta ta da bugun aljanu ko kuma iskoki batun da masana sha'anin kiwon lafiya suka ce bai da wata alaƙa da hakan Hassan barka ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu mai sama Allah ka taimake mu amin. To madalla cutar farfadiya kamar yadda masana cutukan da suka shafi kwakwalwa suka bayyana cuta ce da take shafar kwakwalwar mutum ta yadda wanda ke fama da cutar yakan yi wasu ɗabi'u na daban ko fita daga hayyacinsa larurar dai na zuwa ne babu zato babu tsammani To da yake filin na masana sha'anin kiwon lafiya ne ba zan cika ku da dogon surutu ba don kuwa muna tare da Dr. Sabo Ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya da farko kuma na fara da jin ta bakin sa ne kan ainihin abin da su masana sha'anin kiwon lafiya ke nufi da cutar ta farfadiya. farfadiya wani ciwo ne da yake sa mutum ya samu gushewar hankali ma'ana bai san abin yanayin da yake ciki ba ya faɗi kuma dama yakan kuma sa harbe-harbe da cije-cije da makamantansu. farfadiya in a har ta fannin likitanci da ya wuce ma wanda kawai za a faɗi a ciza baki akwai wani nau'o'i daban wanda mutum zai fita daga haicinsa ko da bai faɗi ba shi wannan farfadiya kuma a turanci ana kiran shi epilepsy akwai kala-kala kuma yawanci kan biyo bayan rauni a kwakwalwa kamar misali accident ko kuma samun wata kwayar cuta ta shiga cikin kwakwalwa ta manta illa har aka samu aka samu tabo dan kwakwalwa ma iya tana iya yin nata irin tabon wanda kuma zai zo ya da zamana cewa ya yi kamar tarzatsatsi kenan na wutar lantarki ya kuma danna ko ina bisa ya rasa hankalin shi sannan ya ta harba harbe. To dukta ita wannan cutar akan gade ta ne ko kuma mutum kamuwa ne yake da ita haka kawai cikin rayuwa? Eh akwai wanda ya kan bijinin mutane amma ba bai samun haka ba mafi yawanci wani abu ne da ya biyo bayan mutum an haife shi ko da dangin shi babu mai wannan ciwon ya samu wani larurar sai farfajiyan ya fara yana da haɗarin gaske eh, daga fita kuma da akwai cafa cafa da yawa a kai abubuwa makamantar wannan amma ciwo ne sanannen ciwo wanda aka san yadda yake farawa da yadda kuma yake karewa Ah, amma akwai nau'in da aka da fi yawa kuma shi mutane suka fi sani shi ne wanda muke kiran shi grandma seizure shi ne wanda mutum za ka ga yana tafiya ko yana wani hula? sai ya tsala kugi ihu numfashin shi tokare ya kage tare da lankwasa da diga-digansa ya kuma mimmike bayan shi sannan ya fadi bayan dan sakan kaɗan kuma sai fara kuma karkarwa eh, ya karkaru da wani yan lokaci haka kamar minti ɗaya ko saboda haka sai mutum kuma ya sake sai ya wuce da bacci a lokacin da yake kaduwar nan za ga ya ci harshen shi kumfa na fita baki sun kuma zai iya yin kashi a wando ko tsari a wando kafin kuma ya sake wanda zai zo ya Ya shiga bacci. So a masana harkar lafiyar kwakwalwar mutum suna kasa abun kashi hudu watan shiga cikin yanayin farfadiyar. Farko lokacin da mutum zai fara jin wani abu mara daɗi da zai dinga ganin abubuwa suna canja masa suna canja fasalin su a idan shi da sai ya biyo wannan shi ake kiran shi prodromal stage daga nan sai ya sai sai na ake kiran shi tonic stage da zai kage ya lankwasa diga digan shi idan tsari sannan numfashi bai wucewa ya yi wani gurnani ko kusan kuɗi haka suna yin kiran shi wani wani zai faɗa tonic fest daga nan yi zai faɗi fa daga zai sa hankalin shi kuma zai faɗi in ya faɗi sai kuma ya samu clonic test shi ne zai dinga jakin eh, ya dinga tanke kaduwa yana girgizuwa in ya gargazu girgizun yana kuma tattauna harshen shi ko kuma na fita to daga nan kuma yakan kasance ma mutum ya rasa ah, control na marar sai ya yi fitsari ko kuma ya kashi a wando ko duka a to in ya gaba wannan chronic stress din na girgiza sai ya shiga abin da kira postictus sleep shi ne wannan bacci shi ne mafi yawancin da suka fi ganewa shi mutane suka fi jin tsoro shi ne wani za a ga an ga mai farfaɗiya irin wannan ya faru a cikin a tsallaka wani wani isko kai ne zai iya kama kai wanda ba haka bane ciwo ne wanda yake faruwa kuma yana da hanyoyin da ake ba da magani a samu sauki. Zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Dakta kamar ya ne kwakwalwa takan samu matsalar da ke kai ga haifar da ita wannan farfadiya. a dan shi kwakwalwa yana aiki kamar na'urar kwamfuta ne kamar wayoyi ne kamar cire cire jijiyoyi ne na halittar kwakwalwa wanda suke hada suke yaɗa sako tsakankanin su a wannan sakonnin su ne suke tafi da gabobin mutum su suke sa mutum ya san inda yake amfani da hankali shi saboda wani yawanci farma ne samuwansa daga rauni ne a kwakwalwa wanda in ya tashi warkewa sai ya yi tabban da zai zama na baya aiki da ya kamata ma'ana kamar kai ne ka haɗa wayoyin wani sabon na'ura mai wayoyi da yawa sai wani wayoyin wani gwaya ta suke sai a je a feke a kulle kaga wani wurin zai iya yiwa na'ura tana aiki ya zafi ya su to kusan haka ne a cikin kwalwa wani raunin zai iya zama kamar ya su ya sadar da kakon da zai danna duk sauran sakonni masu kyau na kwakwalwa so sakonnin kwakwalwa da ke sa mutum ya san inda yake yana yana cikin haifin wuce kai ka shi da mutum da ya san abin da ya faru da layar da ya bada sannan sakonnin kwakwalwa da mutum zai motsa yadda yake so ya motsa sai ya zama na cewa da ah, jin da karkatuwa ba tare da ah, ya cika cikin shi ba tare da sanin shi ba to wannan abin da ke kawo ke rauni a kwalwa ko raunin accident ko raunin wani ciwo duk za su iya sa wannan abu akwai kuma wanda zai iya zama kamar mutum irin farfaɗiya na sumuntu ya za samu mutum sosai ɗaya ko bai sake yi ba ne kamar wanda ko yunwa ya tabbatar da yunwa ya da mutum wani sai fari ya karkarwa za a yi kusan cewa kamar farfaɗiya ne wannan shi ma to amma wannan da yake babu rauni a kwakwalwa matsalancin yunwa ne sai zama na cewa in ta yi sau ɗaya mutum bai a kara ba to wannan kenan akwai kuma wasu abubuwa da mutum zai iya sha wanda za su iya sa wannan matsala na farfadiya wani kuma tsananin tashin hankali zai iya sawa in zan iya bada misali shine akwai wannan sharar dan kwallon brazil mai suna ronaldo wani wasan gasar kwallo na duniya an ba labarin cewa an ya kakuru sosai da tashin hankali ganin cewa ana ganin kamar shi kaɗai zai iya sa brazil ta dauki world cup abin ya kai shi ga takura da rashin samun ah, kwacin hankali har ya kai da ya fara kakaduwa ya samu convulsion ya samu wannan kamar farfajiya amma dai ana jin bayan da take ba wannan abu da ya faru nan matsanancin daga hankalin shi dai ana sa ran zai yi wani abu to abubuwa da dama na tunanin mutum ko na abin da mutum ya sha ko tsarkakacin yunwa ko rauni a kwakwalwa duk za su iya sa mutum ya samu farfajiya amma na rauni a kwakwalwa shi ne ke zama da wabin ne a kai shekara da shekaru. Dokta akwai bayanai da suka shafi al'adar camfe-camfe da dama game da cutar farfadiyar musamman a kasashe masu tasowa inda galibi mutane ke danganta ta da bugun aljanu ko kuma iskoki. A ba ta da alaƙa da wani iska ko a ce wani eh, makamantun haka babu bayi da ko a ce aljan ko a ce iska ciwo ne sananne wanda an san ta da yake faruwa. Eh, sai dai kuma ka yi maganar gado gaskiya akwai wani lokaci ba ya akan samu wannan ba amma akan samu wani lokaci ga kamar kusan farfadiya yana bin jini wannan kuma zai yi kamar na kasan halitta ne na kuma eh, ka ga yanayin yadda tsarin kwakwalwa take eh, da zai na iyayen yake haka na iyayen zai zama haka da jikoki zai zama sai kuma wannan murɗaɗɗen halittar na cikin kwakwalwa zai iya zama na ya sa mutum haɗarin saurin samun kamar farfadiya. kan faru amma ba kasafai ba wannan congenital malformation ne a ah, na halitta da aka gada yake ta bin jinsi yake ta bin jini tsakanin ta amma gaskiya wannan bai kai yawa ba mutum ya haɗari ya buga kai shi ya kasa zuwa asibiti a duba shi shi ma zai iya zama matsala don likita in ai mutum ya accident ya buga kai sai daga cikin abin da likita yake kokari ya hana shi ne kumburin kwakwalwa don daga kumburin kwakwalwa zai yi kuɗa mutum bai ji ciwo a waje ba kwakwalwa ta bugu sosai ta yi fushi ta kumbura za zai iya zai iya zai iya takurewa da kwanyar mutum ya matsa sashin kwakwalwa da ke da ke numfashi da bugun zuciya shi kenan sai mutum ya mutu so likita gwamnati ya zo za ga lokaci ya bada magani a tafi tsari saboda a rage yawan ruwan jiki har da ruwan da ke kwakwalwa kada ko ta kumbura ta rasa alawus ya rage mata ruwa an rage mata damar kumburewa gaba ɗaya kenan aka ba da wasu nau'in maguna masu suna steroid da da suke rage kumburin kwakwalwa wannan duka saboda kar uwa ta samu raunin da har zai kai da taban babba wanda daga baya masa fadiya ba bayyana so wurin accident ana so a ga likita musamman a buga kai saboda hana yiwuwan farfadiya shigowa daga baya akwai wani cuka da duka sai shafan kwakwalwa misali shawarar yara jarirai karami ƙanƙanana na haife su shi ma kan ɓata kwakwalwa zai yi ya sa yaro ya tashi ba basira tafiyar shi a harfe sannan wani ma ne kamar yana yawan faduwa kamar ah, kamar farfadiya kamar wanda suka samu kenaktar kenan zai ya faru zai yi ba zai faru amma akan sa ido akan wannan shi sa duk abin da zai kusanto kwakwalwa ana so a yi magani saboda tasirin kwakwalwa wurin sarrafa ayyukan jikin nan adam wannan kenan malam to duk waɗanne hanyoyi ne ake bi a likitance wajen warkar da ita wannan larurar ta farfadiya eh akwai hanya da ake na ba da magunguna don hana tashin shi domin sharrin yawan tashin farfadiya shine zai sa ko mutum kwakwalwar shi gaba ya ta dinga karasa duk lokacin da mutum ya samu aka wato farfadiya ta farmar a lokacin da ke wannan kugin babban numfashi shi tsayawa yake ba so a lokacin da iska baya mutum baya numfasawa kwakwalwa ita fi samun matsala in mutum baya numfashi a lokacin da ke cikin halin farfadiya din saboda haka kullum za ga cewa kwakwalwa tana rage ingancin ta mutum da ke yawan samun farfadiya akai akai yana tashi sai ga wata mantuwa ya fara mar yawa sai ga fahimtar abu yana fara man wahala wata rana ma ga mutum ne da girman sa ya sai ka fara kashi a wando ka ga ko biye ba ba iya wani mu'amala tare da shi na basira ba to ka ga mutum ya fara zama ba mutum ba in yau farfadiya ya sa rashin shan iska ya taimaka wa wannan shi ta take ta lalacewa a gurguje to wannan tsaye daga cikin manyan matsalolin farfadiya kenan wani likitoci suna mara magunguna saboda kai tashi shan maganin da hana shi tashi ba a so mutum ya sana'a kamar tuki ko leburanci yau mai zama zama mai sun magini ya dinga hawa sama yana domin yin abin ya same shi yana sama zai faɗi. ko yana aiki wurin wani abubuwa masu haɗari kamar wutan lantarki ko wutan um, makera kuka ga bai farfaɗiya ne kamata ya je wurin ba amma in dai zai yi wani aiki kamar ya dinka takalmi da sauran ko wannan za a iya su ba da ke ba da magani da kufar da amma kuma akwai masu amfani da waɗansu abubuwa kuma eh, sababbi a duniya akwai na ba ke deep brain stimulation da ake sa waya a kwakwalwar mutum saboda ya dakushe yawan tashin fasken wannan abu ne ba wanda ya yaɗu da kuma zai amfani shi. Dakta wani matakai ne ya kamata a ce mai farfadiya ya ɗauka lokacin da ya ji alamun cewa kamar lurur za ta taso masa. kafin yi magana kan matakan da mai farfadiya ya kamata ya dauka na farko ka ga akwai wani nau'in ah, farfadiya wanda ba lallai sai ya kai ga mutum ya fadi ba akwai temporal lobe epilepsy wanda mutum kafin ya sami shi wani ce ya sami wani irin warin abu kamar ko warin da ba kowa ne ke ji ba daga nan sai hankali shi ya bushe ba lallai sai ya fadi ba mutum zai iya ya ci wani halin ya shiga cikin wani shago ya je kaya ya fita ba tare da ya san me ya yi ba ga in ba a yi la'akari cewa larura ba ta ce mara ɓarawo ne ba eh, amma a cikin wannan ni na taɓa samun ma wani wanda kafinta zai ke gaya cewa ya sha samun farfaɗiya in yana aikin kafinta shi kafinta sama ne ya ta buga kusa da sauran sai riƙe amma duk wanda zai magana bai sa abin da ke faɗa ba kuma ya samu wannan matsayi kaga ga zo da tsautsayin ya zame ya faɗo za a ji na rauni a da sauƙin shi shi tsaye wannan farfaɗiyan baya kai ga girgizan jiki gushewa hankali ne ke zuwa kuma kusan mutum abin da yake yi sai ci gaba da yi ba tare da ya san da yake ba akwai wannan wannan yanzu akwai nau'i daban da na magani to yadda kowane farfaɗiya matakin da zai ɗauka shi na farko ne zai likita na biyu shi ne ya yadda yake ji kafin farfaɗi ya tashi wani yakan ga canje-canjen abubuwa idan shi ga wani ma ana jin wani iri ba daban ina ganin kamar ciwo na ne kashi to da ya san haka sai a koya ma kuma yadda zai dinga samun biyar kwanta yawa ya fita daga wurin haɗari yana kan titi ya koma gefen hanya ya kwanta ya fi a ce farfaɗin ya same shi yana tsaye ya yanke jiki ya faɗi ya kwala kai shi a ƙasa yawa gara a ce yana kwance ya ta girgida da ya ci da bakin har ya gama ya fi sauki da ya faɗa wurin faɗuwa ya faɗa wurin mummunan abu ko faɗa kai ya faɗa kan titin da wani mota za ta iya markaɗe shi ko faɗo daga sama ana so mutum ya kauce da banza banza daga wurin da yake da hadari ya samu ya kwanta a wuri wannan shi ne shawara da kan ba da farfajiya dan waɗansu da dama suka san abin zai tashi so irin matakai na nisantar wurare masu hadari yana da muhimmanci a gare su wannan ke da mala To ko daga bangaren sauran jama'a su mu ya kamata su yi da zarar an fahimci cewa wani ya bugu da farfadiya da farfajiya akwai abubuwan da ya kamata gaskiya bai kamata ki amince su ba na farko kenan don ko a ce yayi ne ya fada a wannan wurin kowa ya kewa ya dinga gujewa wurin wannan wannan abu ne mai alheri ba na biyu shi ba ba a ɗaukar farfajiya ya fita daga jikin wannan shiga jikin wancan ba haka ke daga saura ka mutum ya ce zai sha hannu da mai farfajiya ba ko bai kawun sallah da shi ba ko bai mu'amala da shi a wuri guda ba wannan bai dace ba bayan wannan kuma shi ne in mutum ya fara yana farfadiya bai kamata a ɗauko cokali da ƙarfi a cewa za a za a buɗe bakin shi ba da dama za a iya karya mar hakori. za a iya jibar ciwo a wuyan shi za a iya ma matse wuya ma yadda zai numfashin shi zai shi farfadiya ta toshe ban numfashi wajen sabon cokali a sake toshe numfashin yadda zai zo ƙara sashi ma mutu a akan dai ja mutum a bashi dama yadda wuyan shi ɗan mike kaɗai ya sha numfashi a zara ya daina wani jirgin zai wuce da bacci a gyara mar kansa amma da ta kawo wani kara ko cokali ko wani karfi a ce za a buɗe baki dole ba kira shiga ta shiga duk bai kasuwa a wannan lokacin ba a bar wanda suka san abin su taimaka wanda aka koya musu a ya janye mutum daga wurin hadari in ya faɗa kan mutum da maza maza a dinne in ya faɗa kan wani karfe ne mai rauni a cire a tabbatar yana yana yana kwance a gefe ba rigingine da wu zai shiga ya kware shi shiga mun shi ba yawa bayan haka dan wayan aka so a dan mika da shi kaɗan yadda wuyan bare ta kure ya kasa numfashi ba a taimakon da za a yi kiran sai a nemi taimakon likita a gurguje amma ba kowa ya zai tsaya kan mutum ya ce zai wani likanin taimakon zai iya ƙara mai farfadiya ko a cikin rashin sani cewa ba za a sa cokali kare ci gidan cin za a ce shi ne babban ya wani ba rashin numfashi shi ne babban alamar yaro. na ce a gaida likita bokan turai a niyya sosai. to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. kafin nan dai godiya ta musamman ga Dr. Sabo Ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya da aka ji mu da shi a cikin wannan shirin. A nan kuma ni Hassan Barka da na gabatar ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya.